Daga birnin Washington DC sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha tara, ishirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad da Lol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma Alfa Radio da ke kuma siya kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hafsat Bello ɗan mai sorar ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A gobe ne idan Allah ya kai mu 'yan matan makarantar Chibok da aka sace za su cika shekaru hudu. Za mu ji waɗanne irin shirye-shirye ake yi. Daga nan kuma za mu buɗe layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya. Lambar da za a kira ita ce alama tarawa ɗaya. biyar Kada a manta a sa alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Kamaru, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurari da fatan kowane lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. yau take jajibirin zagayowar ranar da 'yan boko haram suka yi awon gaba da 'yan matan Chibok ɗalibai shekaru hudu da suka gabata 'yan gwagwarmaya suka gabatar da wata fayyacecciyar bukata mai taken bring back our girls wato kuma mana da 'yan matanmu ɗalibai sun buƙaci gwamnatin najeriya ta kubutar da ɗalibai mata 276 waɗanda ƙungiyar boko haram ta sace su da dare a ɗakunan kwanansu da ke garin cibok na arewa maso gabashin ƙasar yayin da shekarar da aka sace ɗaliban take zagayowa 'yan raji na jaddada cewa tilas ne gwamnatin najeriya ta ƙara azama wajen neman 'yan matan wakilin muryar amurka cika oduwa ya ruwaito daga birnin daka na ƙasar senegal cewa tun bayan da aka sace ɗalibai a shekara ta 2014 wasu daga cikin 'yan matan na chibok sun tsere daga hannun boko haram wasu kuma sun samu kubuta ne bayan tattaunawa to amma har yanzu ba a san inda mata 112 suke ba wata mace mai suna isa yakubu wadda diyarta mai suna dokas na ɗaya daga cikin 'yan matan da har yanzu ke hannun 'yan boko haram ta ce ko da yake diyarmu ba ta dawo ba da dama daga cikin 'yan matan sun samu dawowa da haka mun gode wa allah masu bincike daga hukumar hana amfani da makamai masu guba opcw sun isa kasar syria kuma gobe asabar za su fara tattara bayanai a duma inda ake zargin an kai harin makaman guba kwanan nan wanda ake zargin sojojin da ke biyayya ga shugaba bashar al-assad na syria ne suka aikata a yayin da masu binciken na opcw za su tattara alamomin da ke yankin ciki har da irin su rairayin wurin da kuma sauye-sauyen da ke jikin halittu ciki har da samfurin jikin wato jinin waɗanda abin ya ritsa da su wannan fa za a tura su ne don a yi gwaje-gwaje a kansu a ɗakunan binciken hukumar sai dai hukumar fa ba za ta yanke shawara ko yanke hukunci kan wanda ya aikata ba abinda opcw za ta yi kawai shine tantance ko shin harin makaman guba aka kai mutane akalla arba'in ne suka mutu sannan kuma ɗaruruwa suka jikata a harin da aka kai makon jiya a duma wanda ke gabashin guta a wajen birnin da mashku siriya dai ta karyata zargin cewa ta yi amfani da makaman guba to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc 'yan tawayen taliban sun kai hari kan wani wurin zaman jami'an tsaro a yammacin afghanistan suka kashe jami'an tsaron gwamnati akalla sha ɗaya harin na daren jiya alhamis ya auku ne a gundumar Shinhan da ke lardin herat mai iyaka da iran gwamnan gundumar shukrullah shakar ya gaya ma muryar amurka cewa wannan harin na 'yan tawaye ya kuma raunata jami'an tsaro hudu 'yan sandan afghanistan ne ke girki a wurin da ake kira wurin tabbatar da tsaro da oda a lokacin da aka kai masa harin a cewar gwamnan shakar ya kuma tabbatar cewa babban jami'in tabbatar da doka na gundumar wato babban jami'in 'yan sanda said shafullah alawi na daga cikin waɗanda aka kashe wani mai magana da yawun ƙungiyar taliban mai suna zibiullah mujahid ya faɗa a wata takardar bayani da aka tura ma manema labarai cewa harin da aka kai a shandar ɗin ya yi sanadin mutuwar jami'an tsaron afghanistan ashirin kuma 'yan tawayen sun yi awon gaba da motoci masu silke da ake kira humvis wajen hudu magoya bayan shugaban amurka donald trump na amfani da yanar intanet wajen kokarin wofinta wani littafi da tsohon shugaban hukumar bincike ta fbi james comey ya rubuta kwamitin jama'iyyar republican na ƙasa jiya alhamis ya kaddamar da wani sabon shafin intanet mai suna layinkomi.com wato komi makaryaci mai dauke da furuce-furucen wasu kusoshin jam'iyyar democrat waɗanda suka yi ta sukar tsohon shugaban hukumar bincike ta FBI e ɗin a baya. Jama'iyyar Republican na so ne ta rinka warware abubuwan da aka tuka a littafin na komi, ta kuma yi amfani da shafin intanet ɗin wajen mayar da martani cikin gaggawa ta wajen nuni da duk rashin gaskiya da batutuwan da suka ci karo da juna a cewar kafar labarai ta Fox. Ibrahim Ka'almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A gobe ne 'yan matan makarantar Chibok da aka sace za su cika shekaru hudu, saboda haka ne muka tattauna da Nasiru Adamu El domin jin halin da ake ciki, inda na fara da tambayarsa cewa shin an haƙura da neman 'yan matan ne ko kuwa? wato ba wani hakuri da za a ci an yi hausa mm. saboda gwamnatin najeriya bayan wato nasarar dawo da matan da cikin nan da aka yi mm. a dubu dari da hudu an banda mutane wato liya sharibu lokacin ci gaba da neman waɗannan sauran 'yan matan na ci yanzu saura guda ɗari da goma sha biyu ne suka saura a hannun 'yan boko haram saboda haka yawa kungiyar nan ta gugurmayar kwato matan suka kwato bring back our girls eh. ita ta fi dagewa ita ce ma za a ci fita ita ce za a ci fita lissafin ma waɗannan kwanaki tun daga 2014 goma sha hudu zuwa bana wato gobe a asabar ɗin kenan da za a tara hudu wajen ganin an dawo da waɗannan mata. Iya wani hali iyayen yaran suke ciki su yaran da aka sace din akwai wani abu da iyayen su suke shiryawa saboda gobe shekara hudun ko kuma su jami'an tsaro fa me suke yi a kai ganin gashi nan kwanaki suna ta tafiya har sun kai shekara hudu. inda har suka kwashe wasu daga cikin kujerun da ake zama a wajen suka ce kuma ba wanda zai zauna a wajen. Wato a takaice ana ganin kamar ita wannan kungiyar ba ta ganin kokarin gwamnati na kwato ma idan kungiyar ta zauna wajen ta kan faɗi maganganu waɗanda suke nuna kamar ba ta godewa kokarin da gwamnati take yi eh, kamar nuna cewa gwamnati ta gaza ta wannan bangaren wannan yasa ba shakka ba za ta yi shirya da gwamnati ba in ta ci gaba da irin wannan zama da kuma zanga-zanga da kullum take yunkurin sai ta shiga ofishin shugaban kasa. To amma kuma ai naji kamar ai zanga-zanga da suke yi ta limana ce saboda su tunatar da gwamnati kan cewa ga abin da yake faruwa ga kuma lokacin da ya tafi. Wato tun da gwamnati ta nuna kamar wannan gwamnati ta shugaba Buhari ta nuna zamanin ta an samu an kwaso kusan rabin waɗannan mata ta hanyar yarjejeniya ko mata wacce hanya ce. To tunanin gwamnatin shine yan ƙungiyar su koma gida su rusa ƙungiyar su yadda da cewa gwamnati za ta iya kwatowa matan ko da ba a yi wata zanga-zanga ba. Ita kuma kungiyar take ganin cewa in ba na tare da an matsa lamba ba za a iya mantawa da sauran waɗannan 'yan mata ɗari da goma sha biyu da har yanzu suke hannun waɗannan 'yan ta'adda. To kenan ita gwamnati ta shirya wani abu na musamman da za a yi a gobe saboda cikar shekaru hudun koko bata shirya komai ba. babu wani abu da gwamnati ta shirya sai dai ita kungiyar bidiyo za ta yi wata lacca da ta saba yi duk idan an cika shekara da sace matan tun daga 2014 zuwa bana a wato dakin taro na shehu musa yar azuwa wanda za a yi taron da safe idan allah ya kai ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan na To madalla, kafin mu buɗe layukan wayar mu a shakata da wannan waƙar. reno saboda 'yan baya. ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da yamma. hunta kar 'yan matan su mauta har rayuwa ya salwanta kowace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su a tausaya najeriya ƙasar mu ce kai garkuwa da 'yan mata. Najeriya kasar mu ce, kun ga ba za mu bar ta ba. Ku tausaya waɗanda kuka kai garkuwa da 'yan mata. Ta zama to uwa a gare mu ta zama to uba. ba za su guje ta ba. Ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Abin da lumana bai ba mu ba, kun ga tashin hankali shi ma ba zai ba mu ba. Najeriya ƙasar mu ce. yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Ga kira daga Kaduna garin gwamna. Salamu alaikum. Amin alaikum salam. Wake magana daga Kaduna. Suna na Shagori Sabo daga gidan kaji karamar kuma Lere Kaduna Najeriya. To me ke tafa da kai? Gaskiya wannan rana ta yau mm. muna godiya Ubangijin Allah ya ɗaukaka mu Sannan abin da zan ce a wannan rana ta yau? Eh. Shine maganan gwamnanmu ne. To. Gaskiya ya kamata ce ya gyara mana hanya da wanda ta taso daga kauran ɗan gambo mm. zuwa rewa da kuma kauran ɗan gambo zuwa ɗan lahaji to ya kuma sani cewa in ya gyara wannan hanyar shi ne za mu ji daɗi domin zabe yana zuwa to Allah ya sa ka yi domin su sun ji kuma za su ɗauki mataki har yanzu dai muna kaduna amma zaria salamu alaikum wa alaikum salam wa ke magana daga zaria kuna magana da ibrahim sadonan kufe na ne daga karamar hukumar zaria to ibrahim me yake tafa da kai to abin da yake tafe da ni zan kira ne bisa wasu kalmomi na 'yan siyasarmu na najeriya da na ji suna faɗa wadda ba daidai ba ne to ita siyasa ra'ayi ake cewa ba bakin ciki ba ne to wai na kalmomi kenan hello hello muna jinka mutane sun shiga Eh, ina jin ki sai yanzu mutane sun shiga kafofin watsa labarai suna magana cewa wane yana masu bakin ciki wane ko kuma dan bakin ciki ne mm. ina so 'yan siyasa su janye wannan kalmomi babu shi a cikin shari'a musulunci kuma babu shi a cikin shari'a irin na constitution irin na siyasa na demokaradiyya siyasa ra'ayi siyasa ra'ayi ne ina so in kira ga 'yan uwana 'yan siyasa dinga janye wannan kalmomi nasu mare kyau wanda suke amfani da shi suke yarfa ma 'yan uwansu 'yan siyasa jahil To mun gode kwarai da gaske ga kira ya shigo mana daga jihar Borno. Salamu alaikum. alaikum salam mustafa ne daga Maiduguri. To mustafa me ra'ayinka? ra'ayina kan maganan da buba wani buba galadima ya yi maganarsa gaskiya ne a ra'ayi rijiya na dazu da aka yi a bbc to wace magana kenan wannan yake yi garba shehu duk maganar nasa kawai magana dai kawai dai na 'yan siyasa ne amma ba abin magana ce wace magana kenan wahala kawai ake sha to mun gode ga kira ya shigo mana daga jihar yobe Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Tana magana da awal garba. To awal garba me ke tafa da kai? Wato game da zaben maganan Buhari. To. Muna eh, jin ka. shi suna wani maganan su game da Buhari bai aiki ba Buhari bai aiki ba mutumin da waye tunanin ma Buhari zai rayu. To. Eh? Mutumin da an samu matsala ya samu rashin lafiya wajen shekara biyu ba shi da lafiya. amma mutane suna ta wani lakace na to to da Allah Allah ruwa su to mun gode ga kira ya shigo mana daga Katsina salamu alaikum ah, alaikum salamu ke magana daga Katsina Alhaji Lawal Dodara tin daɗi Katsina to Alhaji Lawal muna sauraron ka ni shawara nake so in ba al'ummar Najeriya to da Allah da Allah mutane su yi haƙuri wannan ba Allah shugaban ƙasa ya zo in Allah ya ba shi dama ya eh. ci gaba da wannan shekara hudu da yake nuna yana so. To. Shi ne magana sai kuma jihar Katsina shugabanmu na na APC. Eh. Gaskiya tsakanin ga Allah ya kamata a canja shi. Dama na riko ne. Ya kamata a canza shi. Saboda me? Saboda an dai tuso mu shi ya kama jihar rigima. To mun gode ga kira daga Adamawa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Buwa ke magana daga Adamawa. Ina na Abubakar dan Hajiya daga Goro da jihar Adama. To dan Hajiya muna sauraron ka. Gaskiya ra'ayi na na ji daɗi da yau ne na fara samu. Sannan kuma na biyu gaskiya 'yan siyasan Najeriya kamata su zanke adalci. To. dangane da tsaya shugaba buhari takara mu dai talaka mu ne muke zaɓe eh. kuma a wani shiri na sahabu imam ali mun ji da marigani albani ya faɗi buhari sun shekara sauye ba zai iya wannan da aka yi a najeriya gaskiya sai a hankali garanta to ya kamata da cizon nan mu lallaba shi a hankali gaskiya mu gode ma Allah mu yan Najeriya mu ne da jajaye da Allah mu bi a hankali mu bi da cizon a hankali to madalla bari mu koma jihar Borno Wake magana daga Maiduguri. Muhammad Nasiru ne daga Bagaras, Maiduguri. To, Muhammad Nasiru muna jin ka. A gaskiya abin da 'yan siyasa suke yi na ce ce ku ce akan Buhari. Mm. Wannan ba adalci ba ne, mu muka san cewa Buhari ya yi gyara. Din yanzu haka magana da muke da ke ina kofar gidana a mm. zaune a wancan gwamnatin da ya wuce karfe biyar ma ya mu shiga gidan mu buya. To. Don haka mun ga harkar tsaro ya ci gaba. Allah ya ba sa karfin gwiwa Allah ya taimake su akan mulkin sa to amin yawa Muhammad Nasiru ne mai gunjiwa baga to mun gode Muhammad Nasir to bara mu koma jihar Kaduna wa alaikum assalam Malama Hafsa barka da yamma barka da aiki yawwa barka ka dai na Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kadunan Najeriya. To Alhaji Musan Garo menene ra'ayinka? To alhamdulillah yau juma'an nan ra'ayina ina mm. kira ga 'yan Najeriya. To. Da su Muhammadu Buhari a hankali kuma maganar da mutane wai ɗan Najeriya abin takaici abin mm. bakin ci ka ɗan Najeriya ɗan arewa ya fito ya ce wai Buhari bai aikin komai ba. ba sa duba 'yan majalisa ne na farko kenan na biyunsu idan muka waiwaya maka hango maiduguri eh. bauchi gombe adamawa yobe ga sunan har ya shigo kano an kashe kusan akalla mutum ɗari wata mm. ɗari biyar a jihar kano a masallacin juma'a duk wayannan abubuwan yanzu allah ya taimake mu abin allah ya dakatar da shi dalilin ha wannan babawan allah muhammadu buhari wai kaji eh. dan arewa yana fito yana cewa wai buhari saboda tsaba hasada wai buhari bai mm. bai komai a arewa ba kai dan arewa in ba mu gode wa abin da Allah ya mana ba wallahi za mu ɗanɗana azabar shi karshe ne mutu fatan alkhairi a tashi lafiya Alhaji Musa Garo to mun gode Alhaji Musa Garo to mun gode bari mu koma jihar Bauchi salamu alaikum wa alaikum assalam assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka mai magana Sama'ila Isfawa kasin ma da karamar hukumar Wa alaikum assalam to Sama'ila me ke tafa da kai to alhamdulillah maudu'in da muka ji a program da bbc suke na ra'ayi ne ga eh. wani abu ya ba mu mamaki to abin da ya ba mu mamaki shine irin su buba galadima eh. suna sukan buhari to a tsakani da allah mu muna addu'a duk mutumin da allah ya yi shi inda dan adam ne dan arewa a najeriya mm. munafuki inda mutum munafuki ne mm. allah ka da shi a jikin buhari kullum muna addu'a kuma insha allah shugaba muhammadu buhari 2019 in allah ya soya da shi ne shugaban kasa bi izinin lahi don haka ina muku fatan alheri mai magana sama'ila Sawa kafin ba da karamar hukumar ganjuwa to mun gode malam sama'ila to bara mu koma jihar kaduna salamu alaikum eh ina jin ki salamu alaikum sunana awal arra daga kaciya kaduna to muna jin ka me ke tafa da kai ina maku fata alheri na dade na neman ku bana samun ku amma a gaskiya abin da ke faruwa shine talakawa suna fama fada matsala a ƙauyuka to ko da yake buhari shi yana kokari amma dai a mm. ƙara himma to mun gode mu ma muna yi maka fatan alheri na gode sosai to mun gode kwarai da waɗanda suke kiran mu suna bayyana mana ra'ayoyinku mun gode so a ci gaba da kiran mu a duk lokacin da muka buɗe layin waya Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon ma'anan na cewa karfe 4 na yamma da minti 51. Yanzu kuma lokaci ne na labaran wasanni. Wasanni a takaice. gasar kakaan elite one na wannan shekarar kungiyar kwallon kafa ta cotton de garwace take da matsayi na farko da maki 24 sai club din ums anda ta zamanto ta biyu ita kuma da maki 24 ita ma club din fubu ta garin baham ita ma ta zamanto ta uku da maki 24 sai club club din da tauraro suke dishewa a fagen don kasar jamhuriyar kamaru ta goma sha shida ita ce kulab din stade renard wata ke da maki goma sha uku sai ta goma sha bakwai ita kuma kulab din dragon ce ta birnin yawunde da maki goma sha ɗaya sai kulab din igi royal anda take da mazauna goma sha takwas da maki goma kacal hukuman kwallon kafa ta kasar jamhuriyar kamaru tana samun takun saka anda har yanzu haka an gada samun wanda zai jagoranci hukuman kwallon kafa ta kasar ta kamaru finkaput wanda ne ya sa na tambayi Koci Umaru ya yi min fashin baki kan yanda al'amuran suke gudana. Eh, sha'anin zancen kwallon kafar kamaru abin yana da ba da mamaki da gaske. idan ka duba ka gani sai ka ga cewa eh, eh, babban eh, mai koyarwa shine owona professor owona shekara biyu ya yi da wata biyu yana neman ya gyara yadda kwallon kafan kamar za za a tafiyar ya gyara har aka zo aka kai wani wajen daga baya aka zo aka rusa duk abin da yanzu aka sa wani shine mai shi kuma hafi yanzu ya zo an ba shi wata shida a cikin wata shida yace bai gama aiki ba yanzu an kara masa kuma wata shida kaga yanzu in ba an yi zaɓe ba an ce an ya gama aiki sannan ya a yi zaɓe a zaɓi chairman wanda zai tafiyar da kwallon kafan kamaru to har yanzu ba samu shi wannan yana nan da ya wucin da yana nan ne wai shi yana aiki ana nema ana gyara me ake gyarawa shekara wajen uku yau ai abu malam ya ba wa kowa mamaki sai dai sha'anin zancen kwallon kafa sai abin da Allah ya kawai kuɗin da ike nan a tare ne suke suke samun daman su shiga ciki su cinye ba shi kenan ba ba wani wani abun da ya shawara kuɗi kawai suke cinyewa Muhammad Awal Garba muryar Amurka da ƙasar Kamaru ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana maku ra'ayin gwamnatin Amurka. Makonnin baya ne shugabar hukumar tsaron cikin gida ta Amurka, Kirsten Nelson, ta haɗu da shugaban ƙasar Mexico, Enrique piene Neto, domin tattaunawa akan harkokin tsaro da ke shafar ƙasashen nasu biyu na Amurka da Mexico. A lokacin tattaunawarsu, Sakatare Nielsen, da shugaba na NATO sun yi magana akan yadda za su ƙara inganta tsaro akan iyakar ƙasashen ta hanyar haɗin gwiwa. Sun kuma mayar da hankalinsu akan hanyoyi da za su inganta harkokin kasuwanci da shiga da fice a cikin ƙasashen biyu. Sakatare Nelson ta jaddada yadda hukumar harkokin tsaro cikin gida ta Amurka ke ƙoƙarin aiki da takwararta ta ƙasar Mexico domin ganin an kawar da laifuffukan da ake aikatawa kan iyakokin ƙasashen biyu. Ta kuma ƙara jaddada mahimmancin haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Mexico musamman ta hanyar raba bayanai, kuma ta yi godiya ga shugaban Mexico akan taimakon da yake bayarwa wajen ƙarfafa haɗin gwiwa da hukumar ta Amurka. Bugu da ƙari, Sakatare Nelson ta bayyana aniyarta ta yin aiki da shugaba fiye na NATO domin tabbatar da samun kyakkyawar hanyar sufurin kaya a tsakanin ƙasashen biyu. Sannan ta ƙara bayyana godiyar Amurka akan haɗin kan da ake samu tsakanin hukumar da gwamnatin shugaba fiye na NATO tun shekaru biyar da suka gabata. zumunci mai ƙarfi da ke tsakanin amurka da mexico da kuma tabbatar da aƙidar ciniki a cikin lumana da ke tsakanin ƙasashen biyu abu ne mai tarin muhimmanci domin ƙarfafa wannan dangantaka ne yasa ƙasashen biyu suka ƙulla yarjejeniyoyi har guda uku da nufin ƙarfafa haɗin kai da fannin aiki da ƙa'idoji ma'aikatan kwastan da duba kayan da ake kawowa a jiragen ruwa da kuma aiki da ƙa'idojin shirin ucp haɗe da gyaran harko harkokin noma. Amurka na alfaharin yin aiki da aminiyar ta ƙasar Mexico domin tabbatar da ganin an ci gaba da inganta harkokin tafiye-tafiyen jama'arsu da ƙarfafa harkokin kasuwanci cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakanin ƙasashen biyu. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To madalla kafin mu kammala shirin ga labarai amma wannan karin a takaice. To a takaice yau take jajibirin zagayowar ranar da 'yan Boko Haram suka yi awon gaba da 'yan matan cibok ɗalibai. Shekaru hudu da suka gabata, 'yan gwagwarmaya suka gabatar da wata fayyacecciyar bukata mai taken Bring Back Our Girls wato kumaido mana da 'ya'yanmu 'yan mata. sun buƙaci gwamnatin najeriya ta kubutar da ɗalibai mata 276 waɗanda ƙungiyar boko haram ta sace su da dare a ɗakunan kwanansu da ke garin chibok na arewa maso gabashin ƙasar yayin da shekarar da aka sace ɗaliban take zagayowa 'yan raji na jaddada cewa tilar ne gwamnatin najeriya ta ƙara azama wajen neman kubutar da sauran 'yan matan. shugaban amurka donald trump ya karyata wani rahoton jaridar new york times mai cewa a ƙarshen shekarar bara ya so ya kori mai bincike na musamman robert mueller wanda ke jagorantar binciken da ake yi game da katsalandan din da ake zargin rasha ta yi a zaben shugabancin amurka na shekara 2016 'yan tawayen taliban sun kai hari kan wani wurin zaman jami'an tsaro a yammacin afghanistan suka kashe jami'an tsaron gwamnati akalla sha ɗaya harin na daren jiya alhamis ya auku ne a gundumar shindan da ke lardin harat mai iyaka da iran Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma June Lazarus Gresham da ta haɗa shirin tare da bada umarni da injiniyan mu Shidrak ni Hafsat ɗan mai so ke cewa ku yi hutun ƙarshen mako lafiya.